Alhamdulillahi wani labari ne na musamman duk da kamar an saba ji wani abu ya faru mai kama da haka amma dai kuma ni da na ji shi a jiya sai na ji shi wani irin labari na ban mamaki kuma wanda ke ɗauke da darasi na musamman musamman ga mu mata domin akwai wata yarinya ce da wata ta kira ta alamu ya nuna cewa sun saba mu'amala magana ta hanyar magana ba su taɓa haɗuwa ba amma suna tare ta hanyar instagram in suna tare to haka sai take ce ma ita wannan yarinya ɗin yarinya ce budurwa yar shekara sha wani abu sai take ce mata ina bin wata wata mata kuɗi kuma matar nan ba za ta bani kuɗi na ba gaskiya ina ganin sai kin taimaka mu to ta ya zan taimaka miki sai ce eh abinda kawai nake so zan baki number ki nuna mata kaza kaza da kaza da kaza da kaza da kaza amma duk abinda ta nemi ki yi sai ke ba a mata musu to kika taimaka min ta wannan hanya zata ta bani na za ta biya ni na. ita kuma wannan saboda yanayi musamman mutanen mu masu imani da tausayi sai kawai ta yi sha'awar ta taimaka ma ita wannan ta hanyar yi mata da'a da biyayya ba ta san abin da zai biyo baya na nadama da tashin hankali ba to da ƙarshe to kuma bayan ci gaba wannan bayani sai wannan sai ta sai ta sai ta sai ta sai aka bata number to haka sai ta yi magana da waccan mata a zaton ta mace ce da ƙarshe duk za ku fahimci ko wace ce ko me wane ne to daga nan ne sai bayan ta ta tura sako, sai ita waccan sai take ce mata wadda take ake tsammanin za ta taimaka ma wannan wadda suke ƙawance ta Instagram kawai sai ta ce wace ce sai ta ce wance ce ta ce to turo min hotonki in ga ko ke wace ce sai ta tura hotonta wani normal hoto haka da ta gani ta ce a ah, turo min da wani hoto ban da wannan sai ta ƙara tura mata da hoto na biyu bayan ta tura mata hoto na biyu ta ce mata ai tana kuma tana son ina son ki tura min hotonki daga fuskan ki zuwa ki sai ta ji wani abu daban yaya sai ta buga ma ita waccan wadda ta ce ta taimaka mata wajen amso mata taimaka mata wajen za ta ta kwato mata haƙƙinta wajen wannan wadda fa ita bata ma san waccan ɗin ba fa kuma wannan ba su taɓa haɗuwa kai tsaye ba ba su saba ba ba ta ce ta saba da ita je wai kin kuma in tura mata hotuna daga huska za ci ba ai daman na gaya miki ita ba a yi mata musu karki musu da wannan ne zai sa ta biya ni kwato eh, min haƙƙi ba mamaki ita ce ta shirya abin fa amma daga ba za ku gane cewa ba mace bace ko kuma haɗin baki ne tsakanin mace da namiji amma a da suke magana Instagram lalle mace ce a fahimtar ta to hakan yasa sai kawai cikin kaddara ubangiji da taimakon shedan kawai ta ɗauki hotonta daga huskar ta zuwa cibiyarta sai ta tura ma wannan nan da suke magana tana gani kenan ta samu makami na farko kenan ce a'a yanzu ba wai tana son ta samu hotonta complete ne daga ta har zuwa har zuwa ƙasan ta gaba ɗaya fa ko kuma a tsirara ta sake ɗaukar ta na biyu ta nuna ta tura mata haka hoto a tsirara gaba ɗaya ta ce ita ba haka take buƙa ba tana son ta ɗauki hoton ɗan bidiyo ɗan short bidiyo haka da zai nuna ta ga ta irin a tsaye sak ɗin ne nuno ta ga baki ɗaya haka a tsirara kuma fa ɗan bidiyo fa sai ta ƙara ɗaukar ɗan bidiyo na siffar na jikinta na kanta za a ce ba za a ce ma na jikin na kanta kai tsaye zuwa har ƙasanta a tsirara ga baki ɗaya ‘yan musulmi bahaushiya wannan musiba da bala'i sai ta tura mu wannan wannan da take tsammanin mace sai take ce to amma kafin ta yi wannan na bidiyo din da za ta tuna tsiraicin ta ga baki ɗaya ta gaya mana wai kuma kin ji yanzu wai fa in tura wai wai biyun dan yi dan bidiyo wai na ganga jiki na gaba bayan duka ta nemi hoto kaza kaza na gaya miki ba a yi mata musu da wanda ne zai sa in samu haƙƙi na in samu kaza yarinyar nan yadda ka san bala'i da musiba bata tantance ba bata kiyaye ba sai ko ta so ta yi bidiyo din kanta gaba ɗaya an kin tura mata ko ki so ki hikima ko kina turawa tana gani sai ki so ki ɗauki hoton ki alhali can kuma duk abu ne a tsare tana turawa sun san za ta goge din that bleed for all kawai sai ta yi sai suka suka kuma su riga sun saving din hoto kafin tana gogewa kawai sai aka dawo mata da bidiyon ta a tsirara okay are you, do you think that you are smart kina tsammanin ke kina da basira kina da wayo ne to ki sani kawai yanzu yanzu muna so ki turo mana da kuɗi kaza idan baki turo ba za mu yaɗa wannan bidiyon ki duk duniya ta gani kawai kaza kaza yarinya sannan sai ta dawo cikin hayyacinta da hankalinta me ya faru yaya aka yi za ta yi wannan aiki na rashin hankali yaya aka yi ta yi wannan aiki na rashin hankali ta tura tsiraicinta ga wanda ma bata sani ba ba san manufa kaza ba so da ƙarshe da aka zo aka ce su ba da kuɗi ko kuma a yada tana ganin abu kamar wasa ne wasu daga cikin followers ta kawai sai aka fara turo musu da wannan tsiraicin nata ga ta da an gani ita ce ba wani abu ba tana ganin wannan abu hankalin ta bugun tashi ta ce yarinya tarsiya za ta ta zo dole ta fara gaya ma ƴan uwa kafin da ta ce ai a kaza ne ta shiga kaza ne ta zo kaza ne sai da aka ɗauki mataki irin na tsaurarawa a kanta wannan dalilin yasa ta zo ce gaskiya ga abin da ya faru da ita ga abin da ya faru da ita to wannan ne fa aka fara tunanin yaya ne yaya ne yaya ne yaya ne kuma bayan ma an tura masa kuɗin ma daga bayan aka ce a to kawai tunda sun riga har sun iya tura ma wasu a datsa magana kuɗin a datsa magana kuɗin to wannan shine ainihin abin da ya faru da wannan yarinya wanda ina ganin lalli tabbas akwai darasin da masu kallon mu da sauraron mu za su iya ɗauka ta yadda wani zai zo ya ce miki turo hotonki wanda baki sani ba ko kin san shi in ba aure ki zai yi ba akan mine duk da yanzu hoton ya zama gama gari na mata sun mai da sa hoto wani abin ado wani abin birgewa ne wani zai je ma tsafi da hotonki ne wani kuma zai je kaza wani kuma shi bai son matar da zai aura a ce terere ga ta nan kaza so yanzu ta tada hankalin kanta ta tada hankalin iyayenta ta tada hankalin mu masoyanta wannan yana daga cikin darasi da ne kyauta zato ya zama izina da sauransu wasu abubuwan nan sanda ake shirya su za a shirya maka cewar yi kaza duka kuskura kai yi wannan abu na farko kamar za a ce a maka 419 ne sai a ce sawo qur'anai kaza da ka fara sawo kaza da ka fara yi kaza da ƙarshe sai ka zo a ci to za mu yi maka kaza amma ka gaya ma kowa to lokacin da zaka tantance an riga an zalunce ka karshe zalunci ya riga ya kai gaya sai da kake gaya mutane a taimaka maka ga da kake ciki an riga an cuce ka ta da fatar wannan labari ya zama izina ya zama abin lura gare mu baki ɗayan mu ta da fata Allah kare mu daga shirin rayuwa amma ita wannan yariya ba da ganganta yi ba ta yi abin ne ita da kanta irin abin da ake cewa idan Allah ya nufin abu ya kasance eh, zawul uqul uqulahum sai Allah ya zara hankalin masu hankali har sai ikon Allah da su da ikonsu ya tabbata sannan sai hankali ya dawo ma wanda yayi abu wa waqatin nadama sai a shiga nadama mutum shiga nadama ya wai wayya ya ita kaddama maki take ya za a yi da aka ce ga tarbiyya ko fita za a yi biki a ce yara sun sa hijabi mm, sun sa da su an ce to wallahi wannan yara sai da sa hijabi na tsatsiyar yarinya ce kammalalle yarinya ce amma yau gashi kawai daga sharin dan da yaudara na wata da ƙarshe kuma da ƙarshe wanda ya mata magana yake cewa I do think that you are smart ke kina tsammanin ke mai waye ce da kika ɗauke bidiyo kina tsammanin mun riga ga shi aka da mata da bidiyo wannan fa wanda yake mata wannan magana ma ba kabilan mu bane ba addinin mu ɗaya ba inda abin ya bamu mamaki kenan so sai mu san me muke ciki ta da fata Allah ya kare daga shan rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh